Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, Hibba kashi ne 27. Abdullahi Miki ya ƙarasa kusa da mami, ya dan tsugunna ya dafa gwiwarta yana kallanta. Rugo ya ce, "Please mami ki hakuri haka, ki kwantar da hankalinki. Insha Allah za ta farfad." Bai ƙarasa ba suka jiyo injin numfashin Hibba na ta fusa. da sauri duk su ya koma gurin suka dunguma. fatima da ke dawowa daga sallah ita ma ganin sun tara kofar ɗakin yabba hankalinta ya ƙara tashi da sauri ta ƙara sa ita ma sai dai tana kofar ɗakin likitoci da nurses suka hana su shiga shoge ne tambayi likita wai me ke faruwa kuma dakta ya ce ku jira ni ina zuwa ya shige ciki dakta babu da bai ba ya fito jawari ya ki dole suka ji hale shi nan suka fitar da abin jan numfashi suka fara jawo mata numfashi dakta yana kallon injin ganin hannun fashinta ya sauka zuwa goma sha ɗaya cikin ɗari Na dai suka yi ta danna abin a kirjinta, da kyar kusan mintuna goma suka samu ta dawo goma sha biyar cikin ɗari. Sharif gumi ya kalli Jawad ya ce mu je waje. Dan ƙara sa Jawad ya kanta ya riƙo hannunta. Bai ko iya magana ba sai kukan zuci. Kusan mintuna uku ya kisan ɗin hannunta ya bi bayan dakta suka fita. Yayin da sunansu suka ƙarasa gyara hibba su ma suka fito. Ko da dakta da Jawad suka fito, Kashogi ne ya tsaye da dakta ya ce me yake faruwa kuma. A zuciya dakta ya ce, da dukkan alamu abin da ya jawo mata shiga wannan halin ne ya dawo mata. shine zuciyarta ta amsa bakin cikin hakan ya sa ta ya sake hargitsewa amma dai alhamdulillah sai dai da haka zan so in san ainihin abin da ya faru kafin faruwar wannan abin saboda hakan zai bani damar ƙara samun mafita akan farfadowarta dukan suka kalli jawad dan sauki da kansa yayi shiru wani abbace cikin tsananin da ta sashi dagowa ina mai tabbatar maka na san Allah ke kashewa a lokacin da wa'adin da ya ɗibo wa bawan sai yi amma wallahi idan yarinyar nan ta mutu ba zan taɓa yafe maka ba sun da kai bai iya ko magana ba tun zuciyarsa ta daina aiki sosai Abba ya ci gaba. mu ka faɗa mana zaluncin da kai mata. Bashogi ne ya kalli Abba ya ce, "Ka yi haƙuri, kar ka manta shi ma matarsa ce." Tabbas ya mafi mu damuwa da halin da take ciki. Mu bi shi a hankali. Fatan mu dai Allah ya farfaɗo da ita. Kallon dakta ka shoge ya ce, "Dakta, ku je ofis abin ku yi magana. Za mu jira ku a nan." Suka wuce, Mami da Fatima sai hawaye suke sharewa. Jawar da dakta na wucewa ofis ɗin dakta, Sinti na ƙarasowa. Hango Fatima da Maisa da mutane da waye ba ta mamaki. Ko su waye wannan mutanen? Sannan me yake faruwa? haka da tambayi fal zuciyarta ta karasa gurin tana kiran sunan Fatima cikin tsananin tashin hankali mami ka shoki abba Abdul Wasim maman Wasim duk suka juya suna kallon ta karasawa ta yi haɗin da suke ta riƙo hannun Fatima ta ce Fatima ina mun kawo da hibba juya Fatima ta tana kallon da hankalin kowa ya koma kanta da Sintiya dan haka Sintiya ita ma ta juya tana kallon su sai a sanar zuciya ta yi wani irin bugawa hada idanuwa da ta da mami ganin mugun kamanninta da jawan ita ma mami kallon ta take ganin 'yan rigar da ke jikinta cinyoyi sambal sambal a waje duk da tunda suka shigo kasar abin da suke gani kenan mata tsirara sai dai wani haka ban su kusa da su tana tambayar hibba menene ta da hibba juyawa ta kalli fatima ta ce su wannan fatima kafin fatima ta iya magana suka ji murya wasin iyayen mijinki ne da sauri ta sake kallon mami da abba da abdul domin ta san ka shoge da matarsa nan ta karasa ganin dan kamannin abdul da jawad karasawa ta yi inda mami take ta miƙa mata hannu ta ce ni ce sintiya mami kallon ta kawai take al'amarin jawad ya fi ƙarfinta ashe haka yanzu ya zama bai hude yanzu wannan mata aure ce tsirara haka yake zaune da ita abdul ne ya miƙe ya ƙara so gaban su ya miƙa mata hannu ya ce ni sunana abdul ƙaramin ƙanin jawad jiki ba ƙwari ta janye hannunta ta miƙa wa abdul suka gaisa abba kotun ya ƙara cika tam yana aina irin mugun hukuncin da zai yanke wa jawad idan allah ya tashi kafaɗa hibba nan dai wasu mai miƙe ya ce mata su je kafe suka ɗunguma da shi da ita da fatima yayin da sun ta ce wa maisa ta je gida ta bai yara babu kowa maisa ta yi wasu mami sallama ta wuce ita ma cike da fargabar tashin hibba a ofis dakta ya kalli jawadi ce menene ya faru jawadi dan faɗa masa a takaice abin da ya kamata ya sani a jiya zuciyar dakta ya ce gaskiya tana son ka sosai domin zuciyarta ne ya kasa jure kalamanka ta shiga wannan halin ci gaba dakta yi, yanzu abin da zamu yi shine za ka riga zama kusa da ita kana faɗa mata kalamai na dana sani da zai nuna kana dana sanin abin da ya faru wanda hankali in ta ji insha Allah zai riga reacting tare da numfashinta hakan zai sa ta riga dawowa cikin nutsuwarta har Allah ya sa ta farfado shiru jawabi bai ce komai ba har dakta ya gama magana gani da yin jawabi ce kada ka damu dama couple dole ba a rabuwa da issues da argument so iyaye ba za su fahimci aure a zamanin su da namu ba ɗaya bane dan kallon su jawabi ya ce nagode yi miƙe suka yi sallama ya fita masallaci ne fa domin ko asuba bai yi ba mama wasim ce ta fara lallashin mami ta ce mu bar duk wani matsalar mu mu mai da hankalin mu ga addu'a Allah ya farfaɗo mana da ita amin mami ta ce a gefe shi ma ka shoge haka yake ta bawa abu baki A waje wasu da Abdul ke faɗa wa Sintiya al'adar musulunci ba haka ake gaisuwa ba musamman ma sarkai. Wasu mai kalla Abdul da Fatima ya ce, "Ku za ku je ku samu mana kwafi." Fatima ta ce to suka tafi da Abdul a motarta suka bar wasu da Sintiya. Bayan jiya da idar da sallah ya nufi ɗakin hibba ta ƙofar baya sosai yake gudun haɗuwa da iyayensa a wannan lokacin da su duka ba sa cikin yanayinsu. Kallon tausi mai daga sama har ƙasa ya ce, "Kin san kamar kin zage su ne yake musu magana a haka." Kallon su Sintiya ta cikin mamaki ta ce, "Ban gane ba." Ya ce, "Bari na faɗa miki gaskiya." mijinki bai kyauta miki ba ta ce da mi ya ce bai nuna miki asalinsa da addininsa ba ko ni da aka haife ni a California ba zan taɓa auren mace da ba ta da tarbiyya addini ba shi yasa ga ina ganin hibba na kama da santa duk da ya shiru domin ba hurumin sa ne sanar da ita wannan ya ci gaba hibba ce ta yi kuma ta shiga koma zaro idanu da cikin matsanancin firgici ya ce cikin jimami duk laifin mijinki ne kuma idan ta mutu ko ni ba zan yafi masa ba hawaye ta fara ta ce mu je in ganta ya ce ki kokari ki koma ki canza kayan jikinki domin iyayen suna gurin nan har ran da hibba za ta farfado to ta ce amma please yanzu zan fara zuwa na ganta mun ka babu waya a hannunsa da waya Fatima ya gida ni yana ina shi tsaki wasu me yace ki je ki neme shi suka sake komawa asibitin ko da suka karaso za su shiga ɗakin hibba ita da kanta Cynthia sai da ta tsinci kanta da jin kunyar kayan jikinta ganin kusan shekaru goma sha ɗaya tana burin sanin iyayen jawar amma yau farko da ta gansu ba su yi farin cikin haɗuwa da ita ba ko da suka zo shiga ita da Wasim babu wanda ya kula su hatta iyayen Wasim ko da suka ga ɗakin yana zaune a dogo kujerar ɗakin hannun sarki da kansa da mugun sara masa tun jiya bai rantsa ba ko na minti talatin amma ko alamar bacci baya ji hararar sausi me domin bacin baban sarki tausarsa su sai yake jin bala'i da jawad domin shi ko da ji hibba matarsa ce sannan sai ji ta ƙarin masa domin a ganin sa jawad bai cancanci mace kamar hibba ba sun da sauri ta ƙarasa gaban garin hibba tana kallon injina tana kallon hibba kamar gawa wani da ɗan siririn kuka ta saki sanin cewa ba a son hayaniya irin gurin saboda ita ma mamata daga shiga koma ta rasu kusan mintuna biyar da kira ta ƙarasa kujerar jawad tana kallon sa idan da falhawaye ta ce muka me ya faru bai iya bata amsa ba saboda yanzu shi ko magana ya fara ƙaurace masa dama ba yi yake da yawa ba sumami na zaune kamar masu makoki ismail ya iso yana ganin abba ya gane shi saboda jawad ya sha nuna masa hotunan abba sannan sun sha gaisawa ta waya da shi ita kuma mami kamar da jawad ne ya sa ya gane hankalinsa ne ya ƙara tashi to me yake faruwa har da ya ƙara so abba ganin Ismail ya yi mamaki wannan fa Ismail ne masa sallama ya gaida Abba, ya ce ni ne Ismail. Abba ya ɗan yi murmushi ce, "A, ah, mun sami ku lafiya?" Ismail ya ce, "Lafiya Abba, kun so lafiya?" Bayan Ismail ya kama gaishe su, duka har da iyayen wasin, ya tambayi abin da ke faruwa. Nan ka shoge ya bashi labari. So sai shi ma hankalinsa ya tashi, amma ya daure ya ƙara kwantarwa da sabon hankali kafin suka nuna masa ɗakin yabba ya shiga. Shiru Wasim ya juya zai fita Ismail ya shiga. Nan jari dore ya ce wa Cynthia ta je gida ta ɗebo masa kaya, sannan ta taho da Muhammad. To da ce ta fita, duk fuskar ta a jike da hawaye. kan da ƙasa ta fito tana sanya wasu mami magana amma ganin ko kallon ta ba su yi ba ta wuce anya fatima na tuki abdul na ƙara kwantar mata da hankali har suka isa wani kafe suka sayi komai kofi da su french bread da chips suka fito abdul ya ce mata yana son sim zai yi waya da yayinsa ne suka wuce kamfanin suka sayi sim kafin suka nufi komawa asibiti ismail kallon da ya cikin tsananin tausayawa ya ce me faru da dan bashi labari a takaice sai ya ce masa ina son zuwa gobe ko jibi za mu yi magana ni da kai da iyayena ismail ya ce maganar me Jari ce, magana komai da ka sani tun daga farko a kaina da Cynthia. Zaro idanu Ismail ya ce, kana nufin zaka faɗa musu komai? Jari ce Ismail dole ne haka. Kana ganin yanzu babu wani dabarar da ya saura na rufa rufa. A jiya zuciya Ismail ya ce, haka ne. Amma baka ganin faɗa musu dalilin auren ku da Cynthia zai iya ƙara haifar maka da wani tashin hankalin a gurin su? Dan shiru jawabi yayi kafin ya ce, Ismail, wallahi idan hibba ta mutu a yanzu shine tashin hankalin da na fi tsoron fuskanta. Ba don kowa ba sai dan ban san ya zan ci gaba da rayuwa babu ita ba. dan haka yanzu kowane irin tashin hankali na shirya masa. Ismail ya ce to ya zaka da ita Cynthia dan aje zuciya ya ce zan nemi saki da zarar na faɗa mata matsayin hibba a gurina aje zuciya Ismail ya saki ya ce ba ka ganin divorce ɗinku zai zama plus da benefits akan ta Jari ce Ismail ko me ta tambaya zan ba ta na shirya Ismail ya ce har Muhammad dan shiru yayi sosai kusan mintuna biyar kafin ya ce Ismail zan bar mata insha Allah tunda ni ne babansa ba zai taɓa manta ni ba ko da mutuwa ne klas Ismail yake sosai na tausaya masa domin lalle yana cikin jarabawa Mijiya Ismaili ya ce, "Ka san ba a wa motsi kusa da su, bari na je za mu dawo gobe." Amma kun da kami magana ta can. Mijiya shi ma jawabi suka runguma da Ismail ya ƙara kwantar masa da hankali da ba shi ƙwarin gwiwa. Na suka yi sallama yayin da jawabi ya koma ya zauna shiru. An yasa Abdul na dawowa ne ya kira yinsa ɗaya bayan ɗaya ya faɗa masa abin da ya faru. Kowace ba ƙaramin tashi hankalin ta yi ba. Sai dai duk ya kwanta masa da hankali ya ce zai kira su idan su Abba suka ɗan samu nutsuwa. Sai su yi magana da su ya kashe waya suka shigo asibitin. Wajen biyu na rana ne sun ta dawo sanye da doguwar riga da Hibba ta kawo mata, tsaraban Najeriya. Muhammad ma ya sha shadda dark hash, wanda shi ma Hibba ta kawo masa. Haka abokinsa Ayush ya sha shadda blue ta Muhammad. Sumami da Abba da iyayen Gashogi, Fatima da Abdul duk sun dawo a Zahar. Suna zaune a gurin da suke, da girma suka karya. Abu ne yake magana da Abdul idanunsa suka sauka kan Muhammad. Wani irin harbawa kirjin sai ya kura wa Muhammad idanu tsafar kamanninsa da Jawad. Abdul shi magana kai juya yana kallon Muhammad da ke tahowa da mamansa da Ayush. dan miƙewa Abdul ya je har gaban Muhammad ya dan durkusa ya ce wane ne wannan Nasu su duka su mami hankalinsa ya koma kansu mami mamaki ne ya ishe ta ganin da yaron ki kamar da Irfan da jariri ya hibba Muhammad shi ma dan kamar da ya gani da babansa ya ce kai ma wane ne kai murmushi Abdul ya ce ni ne Uncle Abdul kanin papa murmusa Muhammad ya cike da murna ya rungumi Abdul ya ce kai ma yan anti hibba ne Abdul ya ce eh ya ya ce mu je ga baban papa murna sosai Muhammad ke yi dama yawanci in kakannin ayu suka zo daga India in ya je ya gansu haka zai dawo ya ta tambayin mamansa a gaban abu Abdullahi ya kai muhammad ayush na rike da hannun cynthia so sai abu ke jin emotions da ƙaunar yaron rungumi abu ya ce ina son ka sosai ina ta son in gan ku sun dade kafin abdul ya sake rike hannunsa ya kai shi mami ita ma kallonsa take cike da mamaki Wai jiyar ke da katin yaro haka ba taɓa sani ba sai yau tana jin tana tunani ta ji muhammad ya rungumo ta a zonan da take sun dade ita cynthia tsoraci ta gaishe su mama wasim ce kawai ta ansa ta ja ta shiga ɗakin ta muhammad yana ta zuba kakanninsa labari bayan ta shiga ya faɗa mata shi yana nan har da himba za ta farfaɗo ta so ta nuna masa haka bai kamata ba ganin babu ma damar yi masa magana ya sa ta haƙura yau kwanan hibba bakwai a koma babu wani ci gaba yayin da a wannan kwanakin kowa ya ga da ya san baya cikin hankalinsa saboda haƙiƙa sun baya tara ya yi haske ya rame baya cin abincin girki. haka bacci sai dai barawo ya ɗan sace shi baya jimawa ya farka su kansu iyayensa duk da zafin da suka ɗauka da shi har sun dawo suna tausaya masa Abba yau yara hudu ba, mace da Halima, yayin da Abdul ya ce za su na kiranta da Najma. Namiji da Abdulrahman za su na kiransa da Sudais, in ji Abdul. Wai yana so ya zama hafizi kamar mai suna. A ranar da iyayen wasu suka yi wasu Abba sallama, suka koma Amerika, duk da sun ce za su riƙa waya sosai. Sannan daga hibba ta za su zo, domin su riga sun zama iyalai daya har abada. Sosai Abba ya musu godiya suka wuce, yayin da wasu mai wuce Sydney, zuciyarsa kamar ta fashe, babansa na ta lallashinsa. Bayan tafiyarsu ne Fatima ta ce, Abba da Mami su koma gidan Hibba, da mai yasa tana musu hidima. Bayan sun gama shiryawa Mami komai sun kwaso musu kayansu, ita da Abdul sun kai musu, sannan suka je suka yi shopping sosai kafin suka wuce tsohon gida. Inda shi kuma Abdul ya dawo shi kadai a ɗakin Muhammad dan Hibba na da ya sauke kayansa. Yi wanka ya canza, suka sake fita shi da Fatima zuwa sabon gida. Jibi su ma yayin jawar da za su shigo France, ganin har yanzu Hibba shiru. Abba da Mami suka yanke hukuncin yayin Hibba su zo. Kada wani abu ya faru daga baya ba a yi musu adalci ba. abba ne ya kira abdul ya ce ya kira maimuna su shirya zuwansa har da mantari da hafiz yayin hibba nan abdul ya kira maimuna ya sanar da ita sakon abba fatima da abdul na hanyar zuwa asibiti wasu ya kira jiya jiya sau koma amma ya kira kusan su hudu shi dai har yanzu hibba na zuciyarsa bayan sun gama magana yake cewa fatima ya turo kayan bebi ta je da amsa babu ruwan ta da gaya kowa shi ya kawo kawai ta ce mamansa ta kawo ganin tsabar tashin hankali har yanzu asibiti ke ba yaran kaya sai daga baya ubansa zai biya to ta ce ta masa godiya saboda ita kanta Fatima duk ta rame yayin da Abdul da Wasim ke kwantar mata da hankali. John na zaune ɗakin kan kujera ta zama gadansa, nan yake kwana yake komai. So sai mami take tausaya masa, kun san tsakanin uwa da ɗa. Hawa yake ta ranar da abin ya faru har zuwa yau. Bai taɓa wuce awa biyu da na sani ba. Mami ce ta shigo ɗakin ganin Abba sun je sallah da Abdul. Ta daɗe tana tausaya wa ganin abin ya masa yawa. Sai dai tsoron faɗin Abba take sharewa. Ita ma ko gaisuwar Jawad ɗin take kiyaye amsawa in Abba ɗin yana gurin. Zama ta kusa da shi tana kallonsa, ta yi shiru, shi ma still shirin yayi, sai dai ya kasa jure abin da ke cinsa, ya rungume ta sosai. A hankali ta ce kai kuskure, an riga da an Allah ya kiyaye gaba ya tashi ta. idan tana da sauran rayuwa. Kusan mintuna uku kafin ya dago yana kallon mami, ya ce mami, kin yadda da ni? Kallon ta da girgiza kai, ya ce wallahi mami ina sanye ba da duk zuciyata. Ban yi mata haka da niyyar cutar da ita ba. Mami ta ce na sani, kai hakuri, shi ma abin ku insha Allah zai yafe maka. Kai dai kai ta addu'a Allah ya tashe ta. Amin ya ce a hankali suka yi shiru sai dan kare injin numfashin Hibba. Jin kamar motsi mami ta miƙe ta fita yayin da Juwa ta shiga bayi yayi alwala ya zo ya tayar da sallah. Sun ke kanta abubuwa sun mata yawa. Juwa ya koma asibiti iyayensa ba sa son ganin ta wanda shine abin da ya fi ta, ga Muhammad ya koma school. Tana zaune a falo Muhammad na school Maurice ya shigo. Ya ce yau biki je asibitin ba ne? Ta ce sunozin zan faɗa maka iyayensa ba sa son gani na. Dan zama ya a gefen ta ya shiru. Ta ce kai ma wani abu na damun ka? Ya ce ina tunani ne gaskiya laifin ki ta ce kamar ya laifi na ya ce in kana son mutum kana son duk abin da yake so ne ki duba na ji sha'awar musulunci na musulunta saboda hibba tun ba riga da na aure ta ba amma ke kin ibina sa addinin ya yi ke zaton iyayensa za su so ki shi ya yi kokari da yake tare da ke duk da ba kya son addinin dan shiru ta yi kafin ta ce kar ka manta nima yadda muka yi ta faɗa da antinka saboda shi ya ce haka ne amma in kina so na faɗa miki gaskiya ki bi duk abin da yake so shi da iyayensa in ba haka ba za su iya raba ku ya ci gaba a masallacin mai inda na musulunta na ce abubuwa da yawa daga tsarin musulmai suna girmama iyayensu mai girmansu shi yasa tuntuni yake nuna miki danginsa domin ya san ba za su taɓa amincewa da ke ba kuma yanzu da suka san ki ina tabbatar miki in dai bakin musulunta ba da ya su ba ku ci gaba da kasancewa tare wani ɗan gumi ta yi zuciyarta ta tsinke ita ce jawar zai da ita kallon da morris ya ce ki rabu da sakatarin da samanta su ba musulmai suka aura ba kina ganin prince yadda yake san babansa in baki musulunta ba shi zai bi sa in ya girma shikenan kin yi bi babu so sai maganar Morris ke shiganta in ta tana sun sha faɗa da Jawad akan shiganta da zuwa club but ta zuwa club tuni amma ita musulunci ne an ce yana tsanantawa rayuwar mata Morris ne dawo da ita ki yi tunani sosai in baki so wata rana ki rasa mijinki da danki ya ce babu wanda zaka ce kana son mutum baka tare da shi a dukkan abin da yake yi a rayuwarsa in dai ba mugun abu yake yi ba musamman addinin mutum ya ci gaba ni lokacin da na musulunta ji ne shi ma ba saboda hibba na musulunta ba kalansa sun ke ta yi ya ce eh ganuwa ne saboda kaina na musulunta domin ashe musulunci shine addinin da ya kamata ne tun farkon zuwa na duniya kallon da ya ci gaba yanzu ba za ki gane abin da nake nufi ba sai bayan Allah ya saki makin musulunta kamar ni sannan kin fara karatun sanin musulunci dan shirye sannan ya kalle ta ya ce sana akwai wani gaskiya da na gano bayan na musulunta wanda na tambayi malamin mu saboda ke tunda ina son yin magana da ke saboda na yi mamakin yadda jawari na ainihin musulmi ya biye mu yau kuka aikata haka cikin fargaba take kallon ta ce me muka aikata ya ce a tsarin musulunci mace da namiji ba sa yin sex kafin aure bari ya kuma da ciki shagala sun titi tana kallon Morris ko in ce mashkur ya ci gaba ki manta lokacin da kika zo min da magana auren ku da Jawad na tambaye ki mene sauran auren baki gama university ba ki tunani sosai ni zan koma office sanin ki tunani ki abin da ya kamata sanin ki je ki ga babies din yabba karki manta inda kina son mijinki da danki to ki bi duk hanyar da ya kamata ki karasa rayuwarki da su ya miƙe ita ma miƙewa ta yi suka sallama ya wuce Da kuma ta zauna cike da tunanin maganganun ɗan uwan nata abu da mami na zaune a falon gidan hibba sun dawo asibiti saboda sun bar fatima da abdul abu ya kalla mami ya ce halima ina tunanin idan yayin hibba suka zo gara mu faɗa musu gaskiyar abin da yaran nan yayi wa domin don bana so su ji daga bakin wani su zarge mu a ce zuciya mami dai ta ce malam haka ne amma mu ƙara bari mu ga tashin sai kallon ta ya ce halima wallahi jawar zai fuskanci hukunci na ya ci amana soyayya da Allah ya tarbiyyar yarinya nan da shi nasa dan shiru mami dai kafin ta ce malam shi ma yana son ta kamar yadda take son sa ni da kai shaida ne akan haka a tunani na mu yi masa uzuri mu bashi dama ya faɗa mana dalilin sa na aikata duk abin da ya aikata abu ya kalle ta cikin dan bacin rai ya ce halima ki kyallin da maganar sa tun farko haka kika saka yaran nan a cikin zuciyarki kika fifita shi shi yasa ya san yadda ke maki da raiki wallahi zai fuskanci bacin raina ko da menene sa na aikata mare ne yare da dauki san duniya ta dora a kansa Mami dai shiru ta bata ƙara magana ba, sai dai tana fata Allah ya kawo ƙarshen wannan tashin hankali. Domin ita yanzu sosai take tausayawa yaranta na halin da yake ciki akan matarsa. Tun sa Fatima ta gama shirya Muhammad, ita ma ta shirya, suka karya. Ta yi wa Sintiya sallama, ta sauke Muhammad a makaranta ta wuce asibiti. Domin tun da Hibba ta shiga koma, ita ma ta daina zuwa aiki. Gashi yau ɗan jima za su je ɗauko yayin jawar da Hibba, ita da Abdu. A gidan Hibba Mami da Abu ma sun gama sun nufi asibiti, saboda su mai mana su same su a can, su fara ganin Hibba kafin su wuto gida. wajen shan azahar ne abba ya wuce masallaci mami da fatima na zaune kofar ɗakin inda suka saba zama abdul ya ce wa fatima su je ɗauko su maimuna a lissafin sai yanzu sun iso dan fatima ta miƙe suka tafi suka yi wa mami sallama bayan tafiyar su tunani duk ya ishi mami sun dai bayan tafiyar fatima ta kira maurice ya zo su je masallacinsa daɗi ya ji sosai ya ce ta sa kaya masu mutunci gashi na zuwa ta ce to bayan gama wayarsu ita ma kwana biyu ba ta jin daɗin jikinta sai dai kwana biyu tana tunanin rashin hutu da isasshen bacci ke damunta Yana zaune gaban gadonta sanye da farin t mai karamin hannu da jeans. Kallon ta yake kamar yana so ta yi magana. Dan riko hannun ta ya sarki da nasa. Yana jin yadda kamar a kwanakin shigar ta koma an ƙara masa san tafiye da da. Wani irin da nasa ne yake mara iyaka idan yana kallon ta haka. Gashi ma duk wannan zuciyarsa ta fara ciwo, daurewa kawai yake. Yana zaune yana tunanin rayuwarsu da ran da ya fara ganin sansa a idanunta a lokacin Jos kwanan ta biyar da isuwa France. Da nasa ne ya ƙara ji sosai na yadda ya so kansa cikin alaƙarsu. Tabbas bai yi mata adalci ba, idan ko bata tashi ba zai taɓa yafewa kansa ba har ran da shi ma zai bi ta so sai abdul ya murna ganin yan uwansa ya gaisa da yayin hibba suka shiga mota sa suka ɗauki taxi suka nufi asibiti a hanya na tambayin mun tare iyalai da sauransu ko da suka iso asibitin simi mun suka runguma da mami yayin da yayin hibba ke gaisawa da abba fatima da abdul ko juya suka suka sake fita zuwa nemo bakin abinci ganin mai sa ta yi girki amma sun ce nan za su wuni sai ma za su isa gidan tare da iyayensu Dake ATM din shopping din gida na Hibba na gun Fatima, sun ta ce Fatima ta rike saboda bukatun iyayen Jawad. Shi yasa Fatima ba ta bari su rasa komai. Ko ta shiga ɗakin, Jawad na kujerar ɗakin zaune, shiru, suka ƙara sabakin gadanta. da suna kallon ta sosai suka tausaya, halin da suka kanwata su. Hafiz kam sosai girgiza, yana ta fata a zuciyarsa kada su rasa yadda ɗayan kanwata su. Sun ne suna kallon ta kafin suka juyo jiki ba kwari suka fara gaisawa da Jawad, da shi ma kamar daga ciwon ya farfado. suka yi masa jaje da fatan warwarewa sannan suka fita daga ɗakin bayan fitar su yana tsaye yana kallon yayyansa sai dai ya kasa ce musu ƙala ganin irin mugun kallon da maimuna ke masa hawa ce ta ɗan ƙarasa gabansa ta ce yanzu abin da kai ka kyauta idan har daga haka ta ƙarasa wasu kalamai kana da na kare kanka a gurin yaranku bayan sun girma sun ji labarin duk abin da ya faru da mahaifiyarsu domin ya kamata ka sani komai in wanka mun rufe sai an samu wanda ya ba su labari har da ƙarya tun bayan da ka bar waya ka maimuna ta ga hoton matarka baturiya da yaranta muke tsammanin zaka iya faɗa mana gaskiya ko za mu taya ka samun mafita amma baka yi ba ko ka sai idan wani suka ji ba mu yan uwanka ba iyayenmu sai an zage su cewa mun haɗu mun ci amanan bare ne yarinya wai jawad yarinyar mu duka shaida ne irin sanda take maka tsakaninta da Allah nan bayan auren ku babu yadda ba mu baka ji ba ta waya amma ba ta taba kawo mana karar ka ba babu irin bugun jikin da ba mu ba akan dalilin ku na barin jariran yaran ku nesa da ku amma yarinyar nan ba ta faɗa mana ba bari na faɗa maka wata yarinyar kwalik ɗina saboda screen ɗin wayar ta ya fashe mijinta ya canza mata wallahi ta daga masa hankali har accident yayi ka san da yaran matasan yan matan zamani suke kai sa mace mai ladabi da hankali da hakuri shine kai ka zauna kake cutar da ita dan dagwaye na son magana sai dai duk idanuwan yan uwan nasa na kansa kasa magana yayi saboda shi ma jawari yana da ladabi gaskiya sosai ko ga yan uwansa bare iyayensa dan shiru hawa ta kalli mana tace kuma je suka karasa suka yi hibba addu'a suka fita bayan su fito suka dungo ma da abba da yayin hibba dakin jarirai su sai yayin jariran suka burge su duk suka masa addu'a su ma yayin gibba sai dai hafiz sam zuciyarsa ta kasa samun nutsuwa da yadda ya kanwarsa sai dai ko suka bi nuna ba saboda kawai ci irin na fulani bayan sun fito ɗakin yara suka wuce masallaci suka hada da asar da la'asar kafin suka dawo fatima da abdul sun siyo masa abinci da drinks bayan sun je ta musulunta malam ya tambaye ta wani suna take so a saka mata dan tunani dai jawan na son mamansa ya sha ce mata a baya inda muhammad macene da halima ya sa masa dan dawa dai ta kalli maurice sannan malam ta ce masa halima shi malam ya ce, suna ne mai daraja. Allah sa ki koyi da mai sunan bayan kin gama sanin tarihin musulunci. Bayan fitas jawadi ya yi sallah ya kuma inda ya saba zama. jan biyar da minti arba'in na yamma, Abba ya ce Hafiz da Muntari su zauna tare da Abdul. Su kuma su wani suka wuce. Din Hafiz ya ce shi zai kara zama a hospital din kafin ya wuce gida. Abba ya ce to, suka yi sallama suka ba Abdul da Muntari da Hafiz. Inda Fatima ta je sauke mami da Abba da su yi mana. Yau kwanaki ba goma sha takwas a koma yara kam sun murmure an fito da zuwa daga ɗakin ne. yanzu Fatima da yayinjiwar ke kula da su sun dai sosai take zuwa kullum ɗaukar darasin musulunci Maurice da kansa ya je wani mall ɗin King Faisal ya siya mata dogayen abaya masu kyau da tsada daidai jikinta irin da larabawan Saudiya da Dubai sai ta zama kamar su da matan ta daina zuwa asibiti ta ce sai musuluncin ta yayi ɗayin gwari sai dai suna waya sosai da Jawad sannan Fatima kan tafi da Muhammad asibiti ranar da babu school ne Mami da Abba da Fatima da Abdul da yayin Hibba da na Jawad na zaune da suke zaman wuni kamar masu karɓar gaisuwar mutuwa. Alhalin an yi magana cewa a nan ba a zaman jinya. A dole Fatima da kira yayin ta yi magana akan aƙyale suna wannan zama na jiran tsammani. Injin Hibba ne ya fara ɗan ƙara hu hu hu da suka miƙe sai ga dakta ya zo da nurses suka wuce ɗakin. Shi ma jawar dama ɗan bacci ne ya ɗauke shi ƙara ta farkar da shi nan dakta ya kara sagarin ya fara duba ta sosai sannan ya kalli injin kusan mintuna goma ya gama duk abin da zai ya kalli jawa da ce mu je waje ko da suka fito abu ya tsare likitan hawa ta ce me yake faruwa duk da ya ce matsala ne ba matsala ba hawa ta ce kamar yaya yace numfashin ta ke san dawowa sai dai akwai abin da idan ta tuna ta yake ƙara tashi hakan yasa sai numfashin ya ƙara sauka amma kar ku damu domin abin da ya faru yana nuna insha Allah tana gaba da farfadowa sai dai za ta buƙaci kwanciyar hankali sanai idan kusan duk wani abu da zai tariyo mata damuwar da ya ya shigar ta wannan yanayi to ai mata nisa da shi so sai abu ke ƙara jin haushin jawad bayan dakta ya gama masa bayani ne ya wuce saboda ba dakta Rafil bane abba kallon saman tarihi sanan ya harar jawar ya ce kamar za ka bani guri sakare kawai yan wasa da kallonsa su ma suke cike da takaici yayin hibba sai sa suke suma suna tambayar kansu ko me ya haka jawar kasa komawa ɗakin hibba ya ya nufi waje ya hau taksi ya nufi gida fatima na can goma ta abokiya aikin yayinta shiru abba yana tunanin da zai wasu mun tare magana ya san dole yanzu sun san akwai wani abu a ƙasa ko da isa gida mamun na ɗakinsa sun na nata tana sallah bai ko leƙa bai shige nasa ya zauna a gefen gado jiya ke kamar ya mutu tabbas yau dole ya sanar da sintiya komai ko zai ji nauyin da kansa ke masa bayan ya shiga yi wanka ya canza zuwa wasu ƙananan kaya yana fi ɗakin ta tana aiki a laptop saura kwana shida ta koma aiki ganin sa mamaki ta yi har da dan gudun ta dafe shi tana kisan ɗansa ta ko'ina sosai take son jawal hannunsa ta riko suka zauna a gefen gado ta ce mun kawa ya hibba yau ban kira ba wani aiki ne ke ta ƙoƙarin gamawa in tura wa Catherine a hankali ya ce da sauƙi ina so mai magana mai muhimmanci murmushi ta ce mun kawa ni ma ina da albishar da zan yi maka amma kai ka fara naka magana kallon ta yi da kyau cikin idanun da ya sani tana son sa shi ma ba wai yana kin ta bane taurin kanta na san addinin da ya kawo su inda suke duk da yanzu a kullum in ya tuna ya sami hibba yakan ji kuma mai fara da shi a rayuwa zai iya mantawa ita ma kallon sa take sosai gashi duk ya rame ɗan rugu haɓa su da duka hannayen da ta ce mun kawa ka daina damuwa insha Allah kan ka za ta farfado har ta yi tsawon rayuwa kallon ta cikin idanun da ya ce hibba mata ta ce ba kanwata ba dan yi ta kamar doluwa ba ta fahimta ba sosai yake kallon ta ya maimaita hibbu mata ta ce dan matsawa ta miƙe tana kallon sa sosai ya ci gaba tuntuni ne ta kokarin ki karba addinin mu na gabatar da ke ga na amma kika ki addinin mu ya halatta mana cin abincin ku da auren ku sai dai mafi yawa iyayen mu Afirka suna kin haka saboda gudun raba kan yara bayan auren wannan ya sabunta bari kowa nawa ya san da magana auren mu bane da ke ana haka muka samu matsala kika tafi a wani lokacin ya bata labarin kaf yadda abu ya aura masa hibba wani irin hawaye ne ke zubo Cynthia da har idan ta sirri ne sosai ya ci gaba muna da yara guda biyu a Najeriya da kuma waɗannan da ta haifa yanzu wani irin mari ta watsa masa ta fasa ihu tana ina ba gaskiya ba ne mafarki nake yi mi ba ya rikota ta fuske ta je ta ture konsol ɗinta duk komai na kai ya zube alhamdulillah ta yan zakar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na Ku ci gaba kasancewa ta tsaka gida ku tafi da kuma ra'ayin ku tambaya cin yara korafi ko yawawa haka zalika ku ci gaba ta yi misharin a